tsohon firaministan jamhuriyar Nijar Hamma Ahmadu da ke adawa da hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya koma ya mai bayan shafe fiye da shekaru biyu yana zaman jinya a ƙasar Faransa. Danginsa da sauran makarabansa sun yi amfani da shafukan sada zumunta wajen sanarwa wajen sanar da dawowarsa gida. Shi dai Hamma Ahmadu da ya taɓa zama kakakin majalisar dokoki ya kasance a tsire a gidan yarin Filinge bisa zargin haddasa tashi-tashin hankula bayan sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa da Bazum ya nasara. dama dai bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli hamma amadu ya bayyana aniyarsa ta komawa nijar domin ba da gudummawa a babban taron ƙasa da jagoran mulki janar abdulrahman chani ya yi alkawarin shiryawa duk ma dai da hasashen da aka daɗe ana yi cewa zai iya taka rawa a zaben 2021 amma dai hamma amadu bai samu damar tsayawa takara ba saboda hukuncin ɗaurin shekaru a shekara ɗaya a gidan yari a shari'ar fataucin jarirai wanda ya bayyana a matsayin makirci da aka kulla masa da nufin hana shi zawarcin kujerar mulkin ƙasarsa. Wasu ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai a arewacin ƙasar Mali sun yi ikirarin ƙwace garin Borem da ke tsakanin Gawo da Tumbuktu a sakamakon musayar wuta da sojojin ƙasar. dama dai kawancen kungiyoyi da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a mali a 2015 ta bayyana cewa ta kai wani samabe a garin burem da ya ba da damar karbe iko da wani sansani da kuma cibiyoyin bincike na sojojin mali babu dai wani bayani da aka samu da hukumomin bamako ya zuwa yanzu amma dai irin wannan hari na nuna irin raunin wato irin rauni da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma da kungiyoyin absunawa da suka shiga tawaye tun shekaru sha da suka gabata ke ciki.